الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج منا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلها يا قارون إنه عظيم عظيم وقال الذين أوتوا العلم غيركم فآل الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا صالحا فقصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم wa barakatuhu ya يا musulmi a ci gaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma tafsirin da ya attawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekhana abdullahi bin fodo ya ta gama da wallahu bi rahmati inda muka kwana muna cikin suratul ƙasas kuma muna shayi na ɗari da da biyar. mujalladi na biyu juz'i na uku a daidai inda aka yi magana akan magana ci gaba akan magana ƙaruna babu shakka yau muna shidda ga watan rabiu sani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1400 shekara 35 wanda ya daidai da shidda ga watan biyu miladiyar haifar na isa dan maryamu dubu biyu da sha hudu mun kwana daidai ayat da Allah ke cewa qala inna ma utituhu qala inna a ƙaruna ya samu kai ne cikin mugunar ɗabi'a wadda wannan ɗabi'a yana son sai ya kife manzancin annabi musa alaihi salam to duk lokacin da mutum ta sun shirya faɗa da gaskiya to ba shi wuri kawai ka gani za a yi a duk wa'azin da ya kamata a yi mai annabi musa alaihi salam ya yi mai kuma ta hanyar jama'a don har ce mai an kai wata gifi ma a takan lahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya sama duk da haka da duk dai bai ga bari shi dawo shi gyara ba har an ka zo wurin da ubangiji madaukakin sarki ya magana cewa Allah bai sakamakon kwarai ga maballata wanda yake mai hankali bai shiga cikin su to duk ilimin da an kai magana a kai na cewa ya samu kayan duniya ya samu rabon duniya mutum na mai ilimi amma karatun ilimin ya yi ƙala sai ƙaru na ce inna ma'uti tuhu ita dukiyar da ake ganin na samu Lallai an bani ita wannan dukiya ai da dukiya ala ilimin kai ilimi indi wanda a gona ai fi ce a cikin muƙabalarsa, muqabala ilimin sa Allah ba shi dukiya to wa kana alam bani isra'ila qaruna ya zan cikin bani isra'ila in banda annabi Musa da Harun yana gaban kowa taurat yana da ilimin a taura ba da Musa wa Harun in banda Musa da Harun wakila an ce huwa ilmin kimiyya an ba ƙaru na ilimin kimiyya Ta annama homin musa ya nemi wannan karatu daga annabi musa wakila ga wani tafsiri an ce ilimin tijarati an ba shi ilimin kasuwanci da ake mai da tarosisi ƙaru na ya sani wal makasif da abubuwan da sun ka shahi duka sana'u wakila an ci an ba shi al'ilmi muku Nuzi yusufa sanin inda taska annabi yusufa take an ba shi wannan ilimi to shi yasa ce ina ma tuhu ala ilimin indi sifatul ilimi wa ala ilimin fi mawdi alhali hali indi indi inafin wato zan fara magana yuqarraru ma zakarahu aika haka za al'amuri haka al'amari yake indi gona wa fi itiqadi a cikin kuduri na ilimin da an dukiyar da an ka bani an bani akan ilimi na to ƙaru na yawa ga magana sai Allah ya ce mai awalam ya alam an karanta shi shi ƙaru bai san annan la kar halaka haƙiƙa Allah ya hallakar da min qablihi gabanin ƙaruna min al alquruni al'ummomi man huwa ashadd minhu minhu quwwatan wa suka kai shi karfi wa akasaru jama'a wa suka kai tarawa lil mal daga kudi in yana kuri yana da dukiya mai yawa to kame ne an yi al'umma masu dukiya masu yawa Allah ya halaka su wannan ya ishe ka kasancewa cewa babu wani mutum guda mai aga cewa abinda Allah ya naba yawa shi a iyaka tun da ƙaru da an ka ba mu labari to shi ma ya san akwai sun kai shi kuɗi gaba gare yan mabuɗan kanti ne ɗaya an ce sai rakumi arba'in to akwai wanda ya shi kuɗi ai huwa alimin da zalika shi ƙaru ne ya san haka li'annahu qara'ahu fi tawra don ya karanta cikin at-taura wa sami'ahu kuma ya ji shi man hafiza tawarikh wanda ya tsare tarihi ka akhbari na marut kamar labarin na marut wa dhahak da dhahak fa kaifa yagatarru ya yake ruduwa bima huwa da abin da ke ciki wala mai qis bai kwatanta hali halinsa ba ala ulaika kan wala an wato ba za a tambayi su ba wato kenan ba za a yi tambaya ba ga almujrimu na an zunubihim su'alu isti'lamin li'annahu na huta ala don Allah ya san da ita ba sai a yi tambaya ba wala bata babu zargi iz zalika yakunu bainal ahibba don wannan yana zama tsakanin masoya bal na biha ana musu azaba da ita bagatatan wa fihi isharatu ila ilahi karuna na akwai nuni zuwa ga hallakar da karuna bagatatan kuce girki Allah ka tsare mu to ana nan ga abin da ke gudana ga abin da ƙaru ne ya faɗi ga abin da Allah ya faɗa bisa ga hikayen magana na fa kharaja fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما ana nan fakarar da ƙarun sai ƙarun ya fito ala ƙaumihi akan mutanensa fi zinati cikin ƙawarsa muktashiran yana mai alfahari alaihim a kansu fi zihil maqsus bihi a cikin kawar da an san shi da ita wa bi atba'i da mabiyansa alkasiri na masu yawa rukubanan mahaya mutahillina bi mulabisi az-zahabi wal harif sun yi kawa da abin ɗarmi na zinari da alhari ne ala a akan dawaki wadda galin da alfadarrai Latin suna masu kawa wa ma'ahu tare da karuna arba'atu alafi mutum dubu hudu A zihi sun yi anko karuna tare da shi mutum dubu hudu sun kai anko kun san ko yanzu mutum ya shahara ana cewa eh, ko wani sutura an karfi a ce wa ne ko yanzu akwai su to ƙaru na haka ya hito da shi da mutum wajen dubu hudu duk sutura kala guda wa ya faɗi magana ga ƙala hu bai zawai imam bai dawo da faɗi magana ga ƙala hil jawahiri a kasarar nasu fi zinatin fi zinatin ƙaruna mahi yawan mutane suna cikin ƙaruna bima la sihata lahu wa tarakatu ga abinda ba inganci gare sai ya barsa intaha to lokacin da karu na hito cikin wannan kawata shi qala lazina yuriduna hayatad dunya waɗannan da ke nuhin adon duniya ɗai wahum awwamul mu'min su ne jahilan mu'minai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qaruna kai to mu ma da an ba mu irin abin da an ka ba ƙarun fi duniya innahu la zu hazin ƙaru na ma'abuci rabo da nasibin rabo azimin babba babba wafin cikakki fi a cikin duniya kai ba mu samu ba da an ba mu irin abin da an ka ba ƙaru na mu ma da rabon mu ya cika awamul mu'minin kenan na'am وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فآل الله خير لمن آمن وعمل صالحا فما يلقى إلا صابرون وقال لهم الذين أوتوا العلم waɗannan da anka ba ilimi suka ce gare su bi ma wa adallahu ga abinda da Allah ya alƙawali fil akhirati lahira waɗanda sun ka riga sun ka haka wasu ra'atin zawali na imar duniya waɗanda sun san gaggawa gushewar ni'imar duniya sai sun ka ce wailakum kai tonku kalimatu zajirin kalma ce ta tsawata asluha addu'a bil halaki fasu umila sai an ka aiwata ta lizzaje da don tsawata amma la yarda abinda ba a yarda da shi wa hiya huna amma nan an yi wagga magana don mamaki min zuhulin na samun wato gwabcewarsu da shagaltuwarsu wata mannihin da gurinsu alfani mai karewa suka ce kaiton sawabun lahi sakamakon Allah fil akhirati lahira bil jannati da aljanna khairun yahi liman amana ga wanda imani wa amila salihah ya aikata aiki farfartacce yahi min ma uce qarun daga abin da an ka ba ƙaruna. fi a cikin duniya bal mina duniya wa wa ma ka ya yahi duniya da abin da cikin ta sakamakon Allah yahi duniya da abin da cikin duniya amma huwa ga magana wala yulqaha ba wanda ke taɓa wannan magana shi yarda da shi aiki da ita ai kalimatu haula in ulama kalmar waɗanga malamai masana awul jannati ko ku aljanna almuradatu bis sawabi illa sabiruna ba mai yadda da ita sai masu hakuri ala ɗata kan ɗa'a wa anil ma'asi gaba da saba ma Allah to wannan ya kai karuna ya ga duk abin da an ka bashi na duniya da yaudarar da yayi domin ilimin da ya samu ya karanci sulusi ga annabi Musa ya karanci sulusi ga haruna sai ya zauna da wannan ilimin gashi an sanya shi ne shugaba wajen duk wani isra'ili gidan fir'auna amma gashi tare da annabi musa alaihi salam amma abin da yake so ya zama gaba-gaba ba a yi sai ya ce to don haka duk waɗanga abubuwa da ya fito da su na ado da mi da sauransu duk shi na son ya nakasa na bi Musa ya zanda a ba ta kai ba ta kwaɗi. to dalilin haka nan ƙaruna ya yi tanadi mai muni to tanadin da ya yi ya bayyana shi shi ko Allah sai ya ce فما كان له من فئة Faka من دون الله وما كان من المنتصرين فقسمنا به سيمنك كسفي لشي قارونا da ƙaruna da ƙaruna wabe darihi mun ka kisfe da gidansa al'ar da ƙasa ni a dalili Ruwa an wato annahu kana yuzi musa Karuna ya zan yana cutar da annabin musa alaihi salam kulla wakatin kowane lokaci shi ku annabi musa alaihi salam huwa yudari yana lallashinsa ɗan uwanka wai ka zai na kasa kana jawo shi ga hanya shi ku duk abin da ka saka na kasa shi shi kai ba misalai musa ka jawo shi ga hanya liƙarabatihi don zama ne ɗan ne ana nan ana nan yana cutar da annabi musa ne musa na ji jawo shi na bai kuɗi na kuwa ba mai kuɗi ba mai kuɗi na hatta na zalatin zakatu har zaka ta sauka annabi musa karanta mai abin allah ya umarni ƙaruna ya ce ya yawa annabi musa ce ba mu bari ka halaka fasalahu annabi musa ya sulhi da shiya ala kulli alfin ala ko an kulli alfin da dukkan dubu ala wahidin akan guda dukkan dabba dubu to ya bada guda ita amadadin zakka in dinari na duk dubu ya bada guda kudi masu yawa na ƙaruna ya ce to ya yadda idan nan karuna ta shi koma gida fa sabahu da ya ta gida sai lisfa kuɗi fasta kasarahu ya ga kuɗi sun yawa fa jama'a bani isra'ila sai ce yana san wata sai tara bani isra'ila wa ƙala ya ce inna musa yuridu akhdha amwalakum ina shaida muku abinda Musa ya ce in ba su wa yi yawa Musa na son ya amshi muku dukiya duk ya mashi kuma cata faqalu su ko sai sun kace anta sayyidina ai kai ne shugaban mu murna bi mara aita ka umurne mu ga abinda duk ka gani abinda shawara qala sai ce ku bari ai kaddabartu lahu ai na shirya mai makirci Allahu akbar wato duk lokacin da mutum ka gani ya yi kulle kulle ya shirya makirci ga na Allah wala bai ci nasara ya ma bari fi suka ce kaya shugabanmu. ni ka gani yace a ku bari in shirya mai makirci faja'ala sai na ya sanya libagayin min bagaya bani isra'il alf dinar ga wata shakala daga cikin shakalolin bani isra'ila kun san shakala ko? na'am eh? eh sai ya sanya jinga ga wata shashasha daga cikin shashashan bani isra'ila mazinatiya ya ce ke ta ce na'am ya ce ga aiki in kina iyawa ta ce wani yana aiki ya ce to zan baki dinari dubu faja'ala li baghi min baga bani isra'ila alf dinar dinari dubu litarmihi bi nafsiha don ta jehi annabi Musa da cewa ya zina da ita kina iyawa ta ce ina iyawa ya ce to shi dai muka son ki muna in mun ka nakasa shi ta sai mu dawo mu yi harkar mu da muka so wato duk lokacin da mutum ya kasa ganin Allah na iya mai maganin abu ya ce bari shirya makinci, ƙarya ko shi shirya ƙaƙe-ƙaƙe don ya jihina Allah da su wala bai ci nasara in ka gaba ƙi ƙasa shida Allah ya sauƙaƙa ta ce tana iyawa falon ma ka na yau mai idi lokacin da ranar idi ya yi radda ake ta ranar farin ciki ƙama musa sai annan musa tashi haɗima yana mai hudu ba faƙala annabi musa alaihi salam ya ce man saraka kada ku. wa man zana ghairu na ku. wa man zana muqsinan rajamnahu faqala qaruna walau anta qala walau ana muna tare da ku annabi musa ta cikin dubban jama'a ya ce man sarka duk wanda ya sata cikin hudu ba kada ana muna kaɗe mai hannu wa man zana duk wanda ya zina ghaira muhsinin bai katangantu ba ma'ana bai yi aure ba jalar na humuna mai bulala wa man zana wanda ya zina muhsinin ya yi aure rajam na muna jihi shi na sai ya samu sa'a faƙala sai ce dama shirin da an kai da watan shakala ta zo ta zauna sai annabi musa ya tabbatar da annabi musa bai ƙara hudu bai ga magana ba to shi ko zai buɗa in ya buɗa ita ko ta tsaye muna tare da ku lokacin da annabi musa wadda ga magana faƙala ƙaru sai ƙaru na ya ce walau ta ko da kai na ya kai manzon Allah fa qala sai ce walau ana ko ni na Allahu akbar qala sai ce inna bani isra'ila yazumuna annaka fajarta bi fulanati to ya kai Musa bani isra'ila suna nan suna yawo da magana suna cewa kai fasici da wanci ni kuka cewa kuma fa'adarat sai mata ga ta daga hantar ta ta ta ce kuma nita Allahu akbar wato kai mallan wanda zai shirya zamba ya shirya kirifa ya shirya kake bai ko kallon ubangiji sai kunya ta sai kunya ta hormai zai gane shi ba na Allah na ba ta ce gani ta da wata annabi musa alaihi salama yana tsaye fana da ha musa billahi sai annabi musa alaihi salamu ya ce ya kebo ya allah ta ce na'am ya ce ni ni yi fajirci da ke ta ce awo ya ce ina gan miki da allah ina haɗa ki da allah ina gan miki da Allah wanda an mahalicinki an ta saddaka ke gaskiya ta saddaka faƙalat sai ta ce ja'alali ƙawo na ju'ular an armi ka bi nafsi. ta ce ya annabi Allah Musa wallahi ƙaru na shi ya sanya mini ju'uli abinda ba a yi ne sai an yi da aiki bisa ga in jehe ka da kaina in ce kayi zane da ni na ƙarun nan wala shi cince wato in mutu ya shirya shiri na ƙarya da shirye-shirye na makirci na rashin nakin Allah bai daga sai Allah kawai tashi dalilin hakan ga annabi Musa alaihi salam faharar Musa sajidan sai annabi Musa ya faɗi yana mai sajada yashku qaruna ila rabbi yana kai ƙara qaruna zuwa ga Allah fa Allahu ilai sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa yace ya kai Musa ai ba kai an kawo mu an kawo ba kai an kawa ba mu an kawa amma amurul arda ya kai musa ka amurci ƙasa bi ma shi ita ga duk abin hake so in kana son dan nan ƙasa ta babbake ta kai karuna ƙasa to ga ƙasa nan gare ka ne wadda duka kasa taimara karuna an baka dama Allahu akbar wa kad ita zalabanu isra'ila an qaruna daga wagga banu isra'il da ake yawai da shi kowa ya ja ya bashi wato in an ka sa kai ta'addanci sai ka gama sai aka yi amarya kowa shi waƙi a bakka da musibarka haka ta faru kuma hanyar waka take Allah tsinin makareci gera wajulaini in ban da mazaje guda biyu mutum biyu ɗin sun karake mai in mutum ya zan mugun mutum aibi ne ya bayyana ya bayyana makarici ya bayyana ba na Allah ba to duk wanda ke bari in rungumai haka nan wallahi shi ma inda duk ya fada sai ya fada su da sun karake mai fa qala musa sai musa ya ce da daga kasa huzihim ya ke kasa kama su in ji annabi musa alaihi salam wa ahazatuhum ila rukubati kasa ta kama karun sai da ta kawo zuwa goya ne da shi da waɗannan mutanen guda biyu kasa ta ce in tsaya nan annabi Musa ce sun mai la'ausaɗihim kama su ki kai gaba ta kama su har zuwa gabansu ga ƙaru na ga ƙasa ta kawo ga gaba kuma ta shaƙe shi irin wadda kasan ana sa yabo cikin kwai suna cewa annabi Musa muna gan maka da Allah don mu zumunta don zumunta don zumunta summa ila anaqihim kasa ta kawo haga waya wa hum yunashirunahu fi kulli zalika duk cikin suna gama da Allah wa yaqulu fihim shi ko annabi Musa na ta kama su ko wata wabin ta ruye su ƙasa ta ruhe su muna tare da kuwa ba an gama da su ba to an gama da su shi kenan sai banu isra'ila aka kuma ana gungu-gungu kuma sun makala banu isra'ila ba da zalika inna ma fa'ala hu ya yarisa malahu a aya ne musa abinda sai halaka da karu don shiga da dukiya ta yana awo don da amine na shi ka gado ne don shiga da dukiya na mai haka a'a fada Allah sai annabi Musa ya roƙi ubangiji fa khasafa bi darihi wa amwalihi sai Allah ya kisfe duke tashi da gidane duka ba dan ka shiga da su cikin ƙasa wato ƙarun da aka tashi halaka shi har da kuɗi ne ba bari ba hmm, kama ƙala ta'ala fa ma kana lahu min fi'atin ƙaruna bai kasance yana da wata jama'a ba a awalun mataimaka su runa hudu za su taimake shi min duniya kuma bayan Allah min fi'atin hmm. bai kasance gare shi min fi'atin wata jama'a a awanu mataimaka yansuruna wanda ke taimako ne min dunillahi min gairi daga wani bi ayyam na usu hana shi alhalak halaka anu gaban shi wa ma kana min almuntasirin bai zan cikin waɗanda ake agaza ba da gairi fi'atin min al don haka ashe kenan anan ƙaruna ya taɓa manzancin Allah ƙaruna ya halaka duk wanda ya ce yana faɗa da addini ko da masu addini to in kana son ka ga wanda ya kai ƙasa to shi na Allah ka tsare mu to can baya wasu sun ɗora cewa suna guna a basu irin abin da an ka ba na, ko ba a wuce ba to yanzu ha بالأمس يقولون ويك أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويك أن الله يرسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف وكأنه لا يفلح الكافرون فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس الذين تمنوا waɗannan da sun kai gurin makanahu matsayin ƙaro da bil'amsu jiya suna ganin an bashi babban kaso su ma da sun samu iri ne ba zuwa sai sun ka gamo Aimin karibin kusa duka wani zancen su ya laita lana mislu ma uti qaruna ba ka sun ka dora hiyo fadi ba da suna cewa wai ka anna mamaki dubi ubangiji ai nu ajin muna mamaki li anna Allah yabsudu rizqa Allah na yalauta arziki liman sha ga wanda ya so ne ibadi ga bayansa wa ya qadir Allah na kokomtawa ga wani Allah shi an mai yalwata arziki ga wanda ya so yalwata ma Allah shi ya mai kokumtawa ga wani sai ka ita wani mutum gudan shirgin mutum gaba ɗai su ya ta waye mai ko abin da zai karya bai da ga wani mutum siriri wanda ko riko ne an kai da ƙarfi na karewa ga dukiya gare gudan mai yawa ana yin haka nan ko ba yi hidiku Allah na kokumtawa alaman ya sha bisa ga wanda bai so wa wai اسم فعل بمعنى عجب أي أنا والكاف بمعنى اللام أو مركب من وي للتعجب وكأن للتشبيه والمعنى ما أشبه الأمر أن الله إلك وقيل أصله ويلك أكي يزو هقا إيش شهاد abin أبنن لا رباوة ولك أرشفا وأبرأ شغفها أول الرؤوس عن ويك عن أنترو أكاديمي تكاغا وي ويلكنا امم تسمي هم في أنك شاهي لام تخفيفا لكثرة الاستئمال ورسمت مركبة لتوقف المعنى عليه laula an manna Allahu alaina ba don Allah ya yi baiwa gare mu ba la kusifa bina mu ma da an kise mu bil bina'i lil maf'ul lil jumhur wa fa'il hafs ai haisu tamannaina ba gina mun kai guri an nukti mithla ma uti qaruna inda haka na da ba kise su ba to Allah ya tsare wai ka annahu la yuzul kafiruna mamaki ubangiji bai rabbantar da wanda aka fere ni'imatin lahi ga ni'mar Allah ta karuna ga ni'ima an bashi amma ba bata amfane shi ba marmakon doki ni'ima ga bauta ma Allah da ita Allah ka tsare mu to ci gaba تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين آه. تلك الدار الآخرة وان وانشانك جدا اللاهرة أي الجنة الجنة والإشارة للتعظيم أي التي بلغك خبرها وان بال انت يكاوبك وتيك أنت بشأنها كتبت الأمر انت على عجيب من شاوى والدار والدار الآخرة صفة والخبر naj'aluha lil ladzina la yuriduna ulwan fil ard wannan aya an ci wasu da tibe guda biyu da cikawa wani ya karanta ta bayan kalmar shahada bayan ta kanta kalmar shahada sai Allah ya bai cikawa akwai Umar ibn Abdul Aziz akwai Imam Malik wancan gidan lahira muna son ya ta lillazina la yuriduna ulwan fil ard ga waɗannan da ba su niyyar ɗaukaka cikin ƙasa galabatan rinjaya wa ƙaharin da rinjaya bilbagai da rabakan jama'a kama ara da fir'auna kama yadda fir'auna yan murada wala fasada ba su nihin banna da amalin ma'asi ka karuna kama karuna Allah ka tsare mu da aikin banna kuma wal aqibatul mahmuda ƙarshen gida na ƙwarai lil muttaqin Allah ya tabbata ga mahajin tsoron Allah waɗanda ke jin tsoron ma la yarda wallahu abinda Allah bai yarda da shi ba duk abinda Allah bai yarda da shi ba su ko ba su yarda da shi wa hadha tazyiru wannan wutsiyata ya dullu ala anna malakal amr wato mallaka al'amari huwa takawa wala yakfi fi najati adamu tilkal iradati rashin wannan nuhi bai isa ga tsira wa min tilkal iradati kama qala alaihi salam a turidu an ta kuna shin kana nuhin ka zamo an ya kune zamo shirakun alika maɗan kwanin ka, abdalu min shirake na al'aki mafifici daga maɗan kwanin ɗan uwanka ba shi ake nihin nihin son ɗaukaka ba wa min al-ittiqa al-mazkur al-firar amma yazkuruhu ad-dunya gudu ga abin da ke tunatar da kai duniya walau kana halalan ko da zan halatta وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا كرام ستر في ستر فيه تماثيل على بابي عائشة تبتي تاكسا تنا دواني لا بلن باكين قوة داكي أما أقوي تمثال قريشي هوتونا بطن بطني باكين قوة فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يغنيشي فقال انزي النبي جديريشي fa innahu ni a duniya ana tunatar da ni duniya wannan zanen da an kawa zani na timsal mai kama da hoto kasan wannan ba hoto ake ce da hamsu zilina don inda shi ne annabi cewa ɗaya za shi a cire shi ba wata illa zai sa ya ce a cire shi don shi ba don haka malamai ka gani Hamsin zilli shi bai da illa irin wanga hoto na na katin na kyamara wanda ake ɗauka ga jikin takarda ba hoto ba ne in wakata an ta rike wanda a hoto wanda a tsaye Allah ya ganar da mu wa fihi inna li kulli umma lalle ya taba da kowace al'umma fitinatun fitina annabi yace fitinatu ummati al-mal fitina al'umma ta dukiya qala tirmidhi hasanun sahih jama'a yanzu Najeriya kashe-kashen da aka yi minana a baka bindiga ce ka ta sama dan uwa ka halibin shi ɗaya ba kuɗi mutum ya tashi mulki ne bai sai ya kashe wani sai ka gudda wanda dula sannan ka ji daɗi to annabi ya ce kowace al'umma tana ta fitina amma fitina al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukiya kuɗi dai kuɗi dai ta su wani kowace tana faɗa da ba shi kuɗi Allah sauƙaƙa to yi al'umma ta zan haka abu ya lalace to ci gaba man ja'a bil hasana man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa man ja'a bis sayyi'ati falahu wa man ja'a السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة دوان دي زودة كيوكاوا فله خير منها ينا دابين دي هيتا على القيامة ذاتا وقدرا غزاتي da gwargwado wa wasu wanda sifa, au sawabin koko sakamako bi sababi وهو عشر أمثالها ذا أباش قوم إرنتا الله كباب ومن جاء بسيئة وان يزود ممونة فلا يجزى إلا الذين عملوا سيئات ba a saka ma kowa sai waɗanda sun ka aikata ayyuka masu muni wadda a zahiru mawadu al-manzamiri tajinan don muna na wani halihim bi ta izna da sai ya ta da gwadi an Allah farka bayana man yartaki bu sayyi'a sayyi'atan aw sayyi'ati babu riba tsakanin wanda ya hau sayyi'a guda ko ko sayyi'a masu yawa ba a saka mai da komi illa jaza'a sai ka sakamakon ma kanu ya amalu da sun kan suna aikatawa aw illa misli ma kanu ya amaluna uzifa al-mudaf mubalagatan fil mumasala kama buliga fi janib al-hasana bi lafz al-khair ad-dalu ala al-kasrati kinan za a ba su da yawa Allah ka ba mu da yawa wajen alkhairi na'am inna allazi farada alayka alqur'ana la'aduka ila ma'ad qur rabbi akwai mai indihi ko? ƙurrafi alamu man ja bin huda wa man huwa fi ɓara'alin mubin haka Allah madawacin sarki ya ce ma annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama innal ladhi farada alayka alquran lalle wannan da ya farlanta karatun alqurani gare ka aujaba alayka tilawatihi wanda ya wajautar da karanta shi wata ligi da isai wal amal bima fi da aiki da abin da a ciki ne lara duka wallahi yana mai da kai ba'da da maut bayan mutuwa bisa ga wani tafsiri awal hijratu ko bayan hijira ga wani tafsiri ila al-ma'ad zuwa ga makoma ay ma'adin makoma wa tankiri li ta'zimi ay laysa li gairika min al-bashar misluhu iri ne babu ga wani mutum irin qur'ani huwa maqamul mahmud shine matsayi abin godewa allazi wa'adaka wadda Allah alƙawalin an yaba saka zai tayar da kai fi ciki wa hadha tafsirul jumhur wannan shine fassarar jumhurul ulama kama qala fil jawahiri kamar da cikin jawahirul lisani wa qila arada makka Allah yana nuhin makka Allah zai mai shi ka makka wa tankirihi li'anna fatuhu makka kana lahu sha'n domin budin makka yana da babban al'amari ruwaya annaha nazalat wannan aya an rawaito ta jida fi muhajiri a cikin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama hina balaga juhufa lokacin da kai juhufa washtaqa annabi yayi dangi ila maulidihi zuwa ga gare su mahaifarsa wa maulidi aba'ihi mahaifar ubannansa wato bayan ya hita ya kai juhufa sai ya duba makka ya ga kaka zai rabuwa daga ringa garin da an kaye bai an kaye uban uba ne ganin nan ya zai bar wannan wuri don haka ya dubo sai Allah ya ce mai innal ladzi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad ya hankuri ita tafiya Allah taimake mu wal ayatu takidin li qawlihi wal aqibatu karshen kwarai ya tabbata lil muttaqin ga majin tsoron Allah bi wa'ad al muqsinina al aqiba al husna fi darain dawa masu kyautatawa wato yi musu alƙawalin kyaukyawa na ƙarshe mai kyau a cikin gida duk wa idil musii'in da kuma ci ga masu munnawa da duk da zalika kishe wannan fi ma cikin su qul kace rabbi a'lamu ubangiji na shine masani ga man ja'a bil huda wanda yazo da shirya wa man yasihiku da wa ma yasihiku da abin da cancanta min sawabi na sakamako wannan sai da taimakawa ومن نسوى به إلي يفسره أي أعلم وتقدم ما فيه ومن هو في ضلال كما الله شيء سن وند أتكين بتا مبين بيانني وما سهى قول أبن دي شنشن كامل العذاب عذابا والإذلال دا ولا كنتاوى يعني به نفسه والمشركين annabi na nuhin kansa da mushrikai domin shi a kan shirya mushrikai su a kan bata wata ƙaririn lu'adi a sabiki waka za ƙaunuhu wa ma kunta وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك haka فلا تكونن ظهيرا للكافرين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب كي أني بكذا كان تمان أجيه قرآني معنى أسوكت قرآني زوا غريك با لأنك أمي don kai ba uwa kake na shi'un bayan kufarin wanda ya tashi tsakanin kafirai la ya kara una ba su karatu ko ulke ilaika an ka jeho gare ka wala ya ido an yawar daga bai ke bai nisanta Allah ya mai da kai ila ma'adika zuwa ga makka illa lakin ulqiya ilayka rahmatan min rabbika an sako qur'ani zuwa gare ka don rahama daga ubangijinka ويجوز أن يكون استئناه معمولا على معناه كأنه قال وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك بأيكو مك للتاهي القرآن كان كرمتام الأمة بسيط رحمة لك الله لأن نفي الرجاء نفي الإلقاء ألا أبلغ وجهه فلا تكونن ظهيرا ككذا ميتمكو مئينا ميتمكو للكافر للكافر الرئيس في أمر المدارات أتكلم عن أمر اللاشي aw ijabati ko ko tanka ila madalubin zuwa abin nema fa innahu igra'un wannan shishitawa na lahum gare su kuma فلا تصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت